ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله Allah tabaraka wa ta'ala ya saka malam da kyakkyawan alkhairin sa Allah kara masa ilimi da aiki da shi ya kara masa imani Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya wannan guzuri ne na shiga aljanna gare shi kuma gare mu baki daya wannan bawan Allah wanda yake babu wani mahaluki a duniya wanda aka bibiyi komai nasa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu ikon yin koyi da shi Allah ba mu ikon nisantar duk abin da ya mana tsawa daga barinsa ina ga za ba liman ɗan lokaci kadan ya ɗan yi eh, jawabi kamar yadda ya saba insha Allah daga nan sai a rufe lokaci ya yi ƙarfe takwas ta riga ta wuce amma na tabbata mun samu sako mai girma mai kyawu kuma kowa zai ji kwana da farin ciki wanda yake kusan bai taɓa samun ba a rayuwarsa yadda ya ji sifar ma'aikin Allah sallallahu na halittarsa da ɗabi'unsa da abincin abincinsa da yadda yake tafiya da yadda yake magana da yadda yake sharuwa da yadda komai na manzan Allah sallallahu alaihi ba abinda aka bari ba a ba rashin lokaci ne ya sanya aka yi yanke zantuka amma abinda muka ji bi izinin muna roƙon Allah sanya albarka a ciki kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu ikon yin koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya sanya mu daga cikin mabiyansa na ƙwarai wanda yake a cikin gidan aljanna zan Allah madaukin sarki zai hada mu tare da annabawa da siddiqai da shahidai da salihan bayi akramakallahu bismillah wan bashir matsa matsa na na wana بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد saka wa babban malaminmu a ah, mafi fitin alkhairinsa wannan lacca ko muhazara da ya gabatar a gare na wato babban abin koyinmu annabi tare da cewa idan mutum ya riga karanta abin da makiya musulunci da addinin musulunci da ma shi kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi tarbutawa na karerai yan orientalist ake ce da su ko sun cika littattafai da karerai game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to amma tare da haka su da kansu kuma sun ba da shaida na gaskiya wanda Allah su wani ta'ala ka ce ya matse su suka fi gaskiya idan muna tunawa akwai wani babban marubuci Michael Hart wanda ya yi tafi ko wata takarda haka the most the most hundred influential yani mm, eh, wato wasu mutane ɗari ne da suka fi shahara a tarihin duniya wanda ya sa na farko a littafin nan nasa ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shaida ce daga ba ba ya musulunta ba ne bai musulunta ba ina jin ya kawo mutum na biyu ah, wani wanda ya kirkiro wutar lantarki Yace ce saboda amfanin wutar lantarki na mu duba amfanin wutar lantarki a rayuwar yau amma wannan mutumin bai kawo wanda ya kirkiro amfanin wutar lantarki a matsayin na ɗaya ba sai ya kawo wanda ya karantar da duniya kyawawan ɗabi'u da kyawawan halaye da kyawawan zamantakewa to amma bilasafin shari yau akwai waɗanda suke musulmai suna jingina kawunan su da musulunci musulmai ne 'ya'yan musulmai amma fa abin da suke yi babban abin kunya ne a rayuwar ta yau a nuna mutum a irin wannan wuri a ce shi ma musulmi ne ɗazu muke magana da security na wannan makaranta saboda wata mata da ta zo mai wancan da muke magana sai yake faɗan irin abubuwan da suke afkuwa a garin nan abin ba daɗin ji ya ce ana sai da taban wiwi kamar yadda ake sai da tantan a bakin titi mutane su sha matasa da mata ya ce da mata 'yan mata da zaurawa za ka gansu haka tsorata ga bukoki nan fil ɗari ya ce akwai wani layi kan faɗi sunan gari in amina a wannan gari jihar da ke cewa to dole ne ainihin girmama musulunci sai na umar radiyallahu anhu yana cewa la'amutu wal islamu aziz gara da mutu gara mutuwa ta da ce wani abu ya shafi addinin musulunci amma mu yanzu sai mutum ya ta abubuwa ana ta abubuwa yadda kasar ba ma san musulunci ba da fatan wannan darasi da malam ya yi mana game da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da kyawawan halayensa zai maido da hankulanmu zuwa ga koyi da shi da neman ainihin kasancewa tare da shi gobe kiyama zan dakata a nan saboda lokaci jazakumullahu khairan wasabakumullahu khairan na agaji Uh, Alhamdulillah. I have been commanded to at least say in three minutes uh, the summary of uh, what uh, the guest lecturer has uh, discussed, which I believe is indeed very, very difficult or even impossible because uh, a lecture of this nature that is well and overloaded this nature, there is no way one can summarize it within some few minutes. However, to just say some few words about the lecture, it is about the greatest personality of Allah's creation, meaning the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The topic has been Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam as if you are seeing him. The complete description of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, how his, his nature, how he was created, the way that if you are to see the Prophet sallallahu alaihi wasallam in the midst of 1,000 people or even 1 million, you can easily point and say, this is the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. From what we have heard of the hadith that describe the nature of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, how he was created, how, how handsome he is, how his, uh, how his eyes are, how his ears are, how he talks, how he walks, how he is, how he relates with the people, and so many other things concerning the life of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. He is indeed special servant of Allah subhanahu wa ta'ala and his own nature, his own creature is even uh, unique and also the most handsome of Allah's creature because though Yusuf والسلام, was indeed extremely handsome, but the Prophet وسلم, is more handsome than Yusuf والسلام. That is in terms of his own creation. In terms of his own akhlaq, meaning uh, uh, qualities, the Prophet وسلم, Allah subhanahu wa ta'ala summarized all his attitude and qualities by saying, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ You are certainly in the best uh, character, best moral attitude, best moral rectitude. Whatever you see from the Prophet ﷺ is worthy of uh, emulation. The way he relates with people, the way he is merciful, his sympathy, his kindness, his, uh, the way he talks, the way he uh, uh, consider everyone as important, the way he gets himself involved in, uh, in affairs of uh, his companions, the way he even cracks jokes with his companions, the Prophet everything about the Prophet simply you cannot get any personality right from the beginning of this world to its end who has been uh, everything about him have been narrated documented like the way the Prophet Prophet's life and attitude and the way he do things were, were documented may Allah subhanahu wa ta'ala's peace and blessing be upon his dear servant Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam and may he Allah the Most High be pleased with his companions who sacrificed their lives, their wealth, and everything uh, of theirs in order to assist and promote the cause of uh, Islam. We thank uh, our Sheikh uh, Dr. Ibrahim Umar Messina for this very, very important uh, lecture, which I believe each and every one of us is very, very happy the way he had uh, the description of the Prophet. Our prayer is that May Allah subhanahu wa ta'ala in his infinite mercy make us to see the Prophet in our dream before we see him eye to eye uh, on the day of uh, Qiyamah. And may Allah subhanahu wa ta'ala elevate our position, be merciful on us, and join us together in paradise, together with prophets, messengers, uh, shuhada, salihin in paradise. And Allah the Most High reward Sheikh Kisina with the best of his road, increase him in knowledge, and may He subhanahu wa ta'ala uh, promote the cause of Islam through him and all our scholars. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لقد جاءكم لقد جاءكم رسول min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbi Allah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu wa wa